الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد آله وصحبه <clears throat> ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu birri man kana ya abu ina da za mu fara yi babu da zai yi bayani akan kyautata ma duk wanda mahaifin mutum yake kyautata masa bayan rasuwan mahaifin mutum to cikin abin da mahaifinsa ke da bukata ya zama ya ci gaba da kyautata ma wanda mahaifinsa yake kyautata mawa shine babu birri man kana yasiluhu abu babun da zai bayani ana son ya ci gaba da kyautata ma wanda babansa dama yana da alaka da shi yana kyautata masa shi ma ya ci gaba da yi in ba ku manta ba babun baya babu birri walidaini ba'da mawtihima to wannan kaman wani sarki ne kaman wani reshe ne a wancan babu cikin abin da mutum zai ci gaba da mahaifinsa bayan mahaifinsa ya rasu to ci gaba da kyautata ma duk wanda mahaifinsa ke kyautata masa a cikin hadisin hadisan da imam bukhari ya saka hujja da su a cikin wancan bayan a cikin wannan babin da ya gabata kai in ba mu manta ba ya kawo hadisin hadisin abubuwa guda hudu ko duk da dai malamai sun na shi ko wanda mutum ya zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a game da me ya kamata mamarsa ta rasu amma ba ta yi wasiya ba me ya kamata ya mata ko mahaifinsa ko ya faɗa wadanda shi ne wannan wannan kamar wani reshe ne a cikin wancan babu amma saboda mahimmancin su sai aka ware shi حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مر أعرابي في سفر وأن حديثي يا سيادة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما واجأتها قراءة سنة سوى مر أعرابي في سفر ولد قوي يا زويا ya zo فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر هو كان أبو الأعرابي صديقا لعمر baban wannan قويا يا ya شيء صديقا لعمر أبو abokin sayyiduna عمر لي فقال للأعرابي ألست ابن فلان في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما sai ya ce ma wannan ba kauyen ba kai ba ne ɗan wane ƙala bada sai wannan ba kauyen ya ce e ni sai ku ji baban ba kauyen ɗansa giduna kai abu ɗan baban ba kauyen abokin sayyidina umar radiyallahu anhu shi kuma yanzu sayyidina abdullahi bin umar ya gamu da wannan ba kauyen wato ɗan wancan ba kauyen da ya kasance ba a shi abokin na Umar to shi ne sai aka gamu wato dan aboki da dan aboki sun haɗu to da yace mai masa wannan tambayar ya amsa masa fa amara lahu ibn Umar bi himar sai gibna Abdullah dan Umar sai ce a bashi jaki shi kana ta'aqibu wanda yana amfani da wannan jakin ne ibn abdullah dan umar a riwayar da zamu karanta ta al-imam muslim wannan riwayar malaman hadisi sun yi magana akan ingancin ta a riwayar al-imam al-imam muslim kamar yadda ya fitar a cikin sahihin sa makka sayyidina abdullah dan umar zai tafi sai ya gamu da wannan bakauyen da ya gamu da wannan bakauyen shi kuma dama wannan bakauyen baban shi abokin baban abdullahi waye baban abdullahi Shi ne Umar bin Khattabi radiyallahu ta'ala an to shine shi kuma sayyidina Abdullahi dama yana kan wani rakumi amma ana bin sa da wani jaki idan ya gaji da zama akan rakumi sai sakko sai ya hau jaki ya dan huta a kansa shi ne ya bar jakin yana bin sa a baya wa naza'a imamatahu sannan sayyidina Abdullahi dan Umar رضي الله تعالى عنه روى غوى الإنسى الرأته لك كنز فعطاه في باش ولا غوى أبنوك لن يباش فقال بعض من معه في وصد سكي تارد سجدنا عبد الله نو أمر عن ما جرنت في سكتي أما يقفيه بالأمان هو بقوي نيشي أنا قال ثمالا أيدا درهمي بيكو كباش يأشيش وما كباش جاكسن من كباش روى ننكح فقال سيتي قال النبي صلى الله عليه وسلم أي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي احفظ ود أبيك حكياي كتري ودن دبابنك يكي كوت تامس لا تقطعه kada ka yanke alaƙar kada wanda babanka yake da alaƙa ta soyayya da shi fa yutfi Allahu nuraka sai Allah madaukakin sarki ya tafiyar da haskenka hasken da kake da shi na imani sai Allah ya tafiyar da shi wannan riwayar da al-Imam al-Bukhari ya kawo ta riwaya ce da ifiya riwaya ce da ifiya saboda a cikin ta akwai Abdullah ibn Salih wannan Abdullah ibn Salih din na farko Abdullah ibn Salih din nan malamin al-Imam al-Bukhari to malaman hadisi suna da maganganu a kansa ga abin da al-Imam Ibn Hajar ya faɗi a game da shi al-Imam Ibn Hajar ya faɗa a cikin tafsirin tahrib yake cewa Abdullah ibn Salih ibn Muhammad ibn Muslim al-Dahani Abu Salih al-Misri katibul Laythi shi sakataren al-Layth ibn Sa'd al-Layth ibn Sa'd sa'an al-Imam Malik al-Imam Ibn Hajar yana da littafi da ya rubuta akan al-Imam al-Layth إصامة هنا المرحمة الغيثية في الترجمة الليثية وأليس بن سعد رحمه الله تعالى آه، آه، سعى ليق الإمام مالك ينا شكين سوين الإمام مالك رحمه الله تعالى أبدا الإمام ابن حجر يحدى زمن لفي صدوق كثير الغلب صدوق كثير الغلب mutum ne shi wanda ya kasance sadu wannan daliban musulun hadis za su fahimta sadukun kasirul galafi ne yawan kurakurai ne shi amma sabtun fi kitabihi amma in abu zai fada maka a littafi ba a hajja ba to an kar tabbatacce ne shi wa kana fihi ghafla kuma yana da ghafla yana da rafkanuwa ya rasu a shekara ta 222 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin shekarun shi 85 a duniya shi wannan eh, Abdullah ibn Salih to shine illar wannan hadisi shi yasa hatta a Sheikhul Albani a cikin Da'iful Adab al-Mufrad ya rauna hadisa Sadaka hadisi ne mai rauni amma kissar ta tabbata daga ina ne raunin yake raunin ya tabbata ne daga ishfaqud da abika لا تقطعه فيطفئ الله نورك wannan ita shine hajji ne mai raunin amma wannan hikayar al-Imam Muslim ya fitar da ita a cikin sahihinsa kamar yadda zamu ji al-Imam Muslim yace haddathani Abu Tahir a cikin sahihu a cikin sahihu Muslim kitabul birri was silati wal adab babu fadl silati asdiqa'il abi wal ummi wa nahwihima a wannan babu al-imamu muslim ya fitar da wannan hadisi ya fitar da kissar amma ba tare da ihfaz wudda abika la taqta'hu fayutfi Allah nuraka ba tare da wannan ba amma kissar bari mu jita al-imam muslim ya yace haddathani abu tahir ahmad bin amr bin bin sarh akhbarana abdullah bin wahab أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر حديث ياتيك عبد الله بن دينار عبد الله بن رواية مما مخلدة عبد الله بن دينار هو هو باب عبد الله بن دينار دقا كنش سي عبد الله بن عمر تو عبد الله بن دينار tabi'i ne babba to أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق بمكة ko bi tsariki makkata lallai wani mutum daga cikin larabawan ƙauye ya gamu da sagiduna abdullahi dan umar a hanyar ta tafiya maka fa sallama alaihi abdullahi sai sagiduna abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma sai masa sallama wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu يتي بس يهو يهو جاكيش يهو الليل جاكب وأعطاه إمامة كانت على رأسه سنة يتشغعه لنسى يباع ولن بقوية أقال ابن دينار عبد الله بن ذينار سيتي فقلنا سيمك تيله عبد الله بن عمر ما لم رضي الله عنهما أصلحك الله الله الله الله جار لما لمغنك سكمش بيا الدعاء إنهم الأعراب أي ولا نجن قوي وإنهم يرضون باليسير أي أن باس دان أبدان كدان هذا اللي يصير بدنا أي فيه درهمانكم الرواية قبمة الأدب المفرد في إنما هم إنما يخفيهم إنما هم يرضون باليسير أي أن باس دان أبدان كدان يا إشيز أنا قالت مالين يا زاي أباش حد جاكي هل من أباشكم رواني فقال عبد الله في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تيجي إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب أي بابا ونن لكي قال لنا جوت تامت إن توبابين شي مصوين باباناني عبد الله مصوين سيدنا عمر وإني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما نادي من الله صلى الله عليه وسلم ينا إن أبر لبري صلة الولد أحلى ود أبيه إن أبغى البر صلة الولد أحلى ود أبيه للي توتا تا ود تتكوة درجة إتشي أ آه، يشيغ بدي توتا تا ما ودن دبابان سكي توتا تا ما وادوك تنكي درجة ينزو بابانا عمر باي درجة شيما بابانشي باي درجة تو ni ina da rai kanshi kuma yana da rai sau da ka wannan kyautatawa ce ta zama tsakaninmu sai in zama ni na kyautata masa tun da babana na kyautata ma baban shi wannan haka limamin muslim ya fitar da ita to malaman hadisi suka ce wannan riwayar ta gabanmu ta al'adabul mufrad riwaya ce zarifiya saboda abdullahi bin salih al-jahali shi kuma malamai sun ce masa kafihul galabi ne shi sannan kuma wala hu ghafala shi ya jawo hadisin ya zama mai rauni amma ga yadda yake a Fahimu muslim kun fahimta ai so daga kissar tabbatacciya kissa ce amma daga ihfaz wadda abika la taqfahu fa yudfi'u nurata to malaman hadisi suka ce wannan ba ta da abin da ya maka mushahada amma kissar ga mushahadar ta nan a cikin littafin sahihu muslim saboda haka riwaya ce sahihiya kissar kenan amma daga احفظ غد أبيك فأتامون مسا متابعة فأتامون مسا مشاهدة فذلك رواية جيدة إيفية من غانية شو توشيني في يقوم كاو حديثي في حدثنا عبد الله بن يزيد قال قال حدثنا آه، قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو أثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه وقلنا الرواية التي تصيب مسلم وفهمت ولك رواية تنا عمل بي مهمة الإمام النووي أتي شرح مسلم يتشي wa fi a cikin wannan hadisin fadlu silati asdiqa'il abi halala kyautata ma da kulla alaƙa da abokanan baba wal ihsani ilaihim da kuma kyautata musu wa ikramihim da kuma ganin darajarsu wa huwa mutadamminun li birril abi wa ikramihi kuma wannan ma ya kunshi idan mutum ya kyautata ma abokanan babansa to ya kyautata ma babansa kenan in ya girmama abokanan babansa ya girmama babansa ne likaunihi bi sababihi al-imam an-nawawi yace domin yayi wannan ne ta sanadiyar babansa babansa yaga yana yi shi ma kuma sai ya ci gaba da yi wa taltahiqu bihi asdiqa'ul ummi kawaye sai ce asdiqa'u darasin yayi asdiqa'ul ummi asdiqa jam'u sadiqin ne ko jam'i ne na maza sai dai sadiqat ko amma ka limamin nawawi ya fada ya fada a cikin abin nan sa ban san ban san wata wujha da ya dogara da ita ba sai ce asdiqa'u amma mu yanzu a ce asdiqa'ul ummi abokan uwa أصدقاء إيه؟ أصدقاء أصدقاء الأمي وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه وتلتهق به أصدقاء الأم kaga Sadiqa ya kamata ya zama shi mama na da abokanai ko wato ina mana bayani ne mu a hausance kaga ya zai fi daɗi a ce a ce abokanai sai a ce me kawayen ko to Sadiqa? sannan to su haka su ma kawayen uwa su ma a ci gaba da kyautata musu wal ajdad haka nan abokanan kakanni wal mashayikhi da abokanan malamai su ma abokanan malaman mutum su ma ya kyautata musu zauji mata mijinta ya mutu ta san yana da wasu abokanai to ta ci gaba da kyautata musu kamar yadda mijinta yake kyautata musu a lokacin da yake da rai wazzaujati ƙawayen mata ila to dalilin da ya sa Imam Nawawi ya ka asbi kawo kenan saboda maza za su shigo ciki al-ajdad da az da al-mashayikh sai ce wa kad sabaqat al-ahadith fi ikramihi sallallahu alaihi wasallam khala'ila khadijata manzon Allah sallama riwayoyi sun tabbata a cikin sayyid muslim yana bayani ne cewa sun riga sun gabata yadda manzon Allah sama yake girmama kawayen na na Khadija radiyallahu ta'ala anha to wannan hadisin babban fikihun kenan in ji al-Imam an-Nawawi رحمه الله تعالى أتنشه مسلم باب لا تقطع من كان يسيل أباك فيطفئ نورك هذا الإمام البخاري يتوجه الرواية وجه الرواية احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك يباب بيتا mun fahimta ai من san a wannan littafin الامام البخاري al-Bukhari bai don haka babu mamaki ya zama haka shi yasa muka ambata ci albani Allah ya ji kansa ya ma tafin aiki yayi sahihul adab al mufrad da kuma dhaiful adab al mufrad duk da yafi ba sahihin muhimmanci ya cika shi da ta'aliqat da bayanai amma a dhaif din ya takaita shi sosai ba baki dai dhaif din shafi 160 da wani abu amma sahih sahihul adab al mufrad shafi 200 da wani abu banda dai muqaddimat da wasu hudud da yayi sun san albani Allah ji kanshi da raddi yayi ma wasu raddi eh wannan da ya kira su masu masu masu sata ilimi to ya mun musu raddi shi yasa littafin ya tsawo amma bayan wannan raddin ma yayi littafin ya ya ya masa ado da ta'aliqat sosai gaskiya fiye da zaliful adab al-mufrad to shine nan sai al-Imam al-Bukhari ya bayi da wancan hadisin wanda mun faɗi cewa bai inganta ba a cikin sa akwai Abdullah ibn Salih al-Ja'ani ko Abdullah ibn Salih Abu Salih al-Ja'ani malaman hadisi suka ce shi kasirul ghafiyar abin nan kasirul ghalati ne babun babi la taqta man kana a abaka fa yutfaqu nuruka babi zai yi bayani kada ka yanke alaka da mutumin da ya kasance yana sadar da zumunci tare da babanka shi wancan din shi ne yake ya silu ɗin zamiri mustafiri taqdiruhu huwa ko ya udu ila man أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لائق قال أخبرني سعد بن عباد الزهري أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا فوالذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك mun fahimta shi wannan hadisin ya ga ya tsaya ga sa'ad ibn ubada az-zurqi yace babansa yace baban sa'ad ibn ubada zurqi wato ubada zurqi ce ɗansa ke ba da labari ɗan shi ne sa'ad ibn ubada az-zurqi shi kuma baban shi ne ubadatu zurqi anna abahu qala yace babansa ya ce wato ubadatu zurqi yace kenan wa ke riwaya daga baban ɗansa wannan wannan wannan wannan سعد بن عبادة السواكيد ما لما هديثنا لما كان عكان سمر زامك قال يتي كنت جالسا في مسجد المدينة لا كسن شيء نازو نعم مسلاة المدينة لمن شيء مسلاة مدينة أنا نفهم مسلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عثمان تاغدا أمر بن عثمان أمر ابن عثمان تابعين تابعين شيخ فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه شيخ عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سلام من سنسى عبد الله بن سلام وانده مسلمته انا تي مسا ابن وانده وانده من زن الله صلى الله عليه وسلم يعفت فللولنسا يا مسا بشاغة الجنة تنينا داري سنما لمن تفسيري كما رواه عند اكسامور عبد الله بن عباس da Allah madaukakin sarki ke cewa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara ذلك بأن منهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع فكتي malaman tafsir sun ce ta Abdullahi bin Salam wa ghairihi duk da cewa Abdullahi bin Salam yayi yahudanci ba yahudi ne ko ai mun san kissarsa da yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallama a cikin sahihul buhari manzon sa ce ya shige ya koyi ya shige ya koyi ce ma ta na fi abdullahi bin salam me kuke faɗi me sun zo wajen su za su ma annabi tambayoyin kaka'uwarsa kaka'uwarka ta haife ka tambayoyin kwakwaf shi ne sai manzo mai ce ma ta kulu na fi abdullahi bin salam me kuke faɗa a game da waye abdullahi bin salam a cikin ku za تتشي آه ذاك عالمنا وابن عالمنا وذاك خيرنا وابن خيرنا ai malamin mu kenan malamin malamai kenan ai baban shi ma malami ne a cikin mu kuma shi mai alkhairi ne a cikin mu baban zama mai alkhairi ne a cikin sai mazan sun ce wa qad amana bi yi imani ne shi lan bi bika sai ba zai taba imani da kai ba sai kai Abdullahi ibn Salam ya fito sai ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa Muhammadar Rasulullah suka ce ذاك ابن شر ذاك جاهلنا وابن جاهلنا وذاك شرنا وابن شرنا كما ما ثاني من يمن جوا ba wannan inda wannan din ne ai shi jahili ne dama a cikin mu baban shi ma jahili ne yuhannihun al-kalima amma wadi ko kunya ba su da ita ko kuma da yin fiye zina Qur'ani ya bada dama dama manzon sama in sun zo jan manzon Allah sallama ya musu hukunci ko kuma ya ke musu Allah ya ce wa kaifa yuhakkimu na qawain wa hum at-tawrat ya'ukum Allah in dai da gaske suke yi su je su dau at-tawrat hukunci da ita mana me je sun zo wajen amma in sun zo kana da dama in ka ga dama ka musu hukunci wa a'rid anhum kaga dama kuma ka ce su gaba to suka zo ɗayan su ya zina manzon sama ya ce a ah, ba ku san ayatul rajmi ai akwai ayatul rajmi a cikin a cikin at-taura suka ce babu sun sa mai su je su zo da at-taura suka zo da at-taura fa na sharuha sai suka bubbu da shafin shafuffuka sai mai karanta ya karanta ayar farko sai tsallake ɗaya danne ta da hannu sannan ya karanta ayar gaba Abdullahi bin Salam radiyallahu anhu yana gefe ce irfa ya daka shi daga hannunka ya ki dagawa aka kunci ko hannun فإذا فيها آية الرجم كيغا آية يا أوي مكين الله شو هكا كيسا سمى لمن دي زمدية تنغتيا ويهودي أيضا هكا نا الله يتهي بي بي فتما نسوب أفقه القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالي أنا لكم كذا مسيني زمكا مصر عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يزوجي ومتكيا على ابن أخيه a lokacin tsufa ya kama shi ya riga ya tsufa ya dogara da dan dan uwansa fa nafaza an al majlis shi kawai amru ibn usman shi ya miƙe muna tare da shi fa nafaza an al majlis shi ya miƙe daga wajen shi ya tafi thumma atafa alaihi shi ya je nuna masa gilla abdullahi ibn salam tausayi da nuna kauna ya aikata ya dan masa wani abu da ke nuna girmamawa da darajantawa faraja alaihim sai ya dawo wajen su ya dawo wajen su abin nan ibadatu suraqi fa qala sai ya ce ma shi'ta amrabna usmana marratayn aw thalathan فوالذي بعث محمدا بالحق da innahu كتاب kitabillah to bayan kafin amrubnu usman ya dawo sai abdullahi bin salam sai ya ce masa ma shi ita aikis an ma shi ita aikata duk abin da ka ga dama na girmamawa game da ni amrabna usman ya kai amrudan usman marratai ne au talatan abdullahi bin salam ya faɗi haka su biyu ko su uku ai ma shi ita amrabna usman ma shi ita amrabna usman ma shi ita amrabna usman فوالذي بعث محمدا بالحق نارا إذا وندي أيكو ذا النبي محمد صلى الله عليه أيكو النبي محمد إذا قد إنه لفي كتاب الله ثبت خبوتيك أشم التوراة كتاب الله لنهينا ذكم التوراة عز وجل مبوايد أوكاكا مرتين يفعل شيء يتشي إنه لفي كتاب الله إنه لفي كتاب الله لا تقطع من كان يصير أباكا kada ka yanke alaƙa da mutumin da ya kasance yana sada zumuncin babanka fa yudfa'u bidhalika nuruka shi ya zama kai ma hasken ka an tafiyar maka da shi ba ka da haske wannan hadisin albani ya ya ya ya ba a fashi a cikin da'if al mufrad yace shi shi shi shi sa'ad az-zurqi sa'ad ibn ubada az majhuli haka shekul albani kun ga wannan hadisin ba a karfafe shi ba bai da rauni kai to da zai iya zuwa sai a haɗa shi da wannan hadisin na ba eh fabud da alika la taqtahu fa yutfi Allah nuraka sai ya karfafe shi amma dukkanin su masu rauni ne shi wannan majhuli majhuli ne shi shi sa'adu az to amma ni na gani a cikin littafin rijal kamar al-imam ibn hajar a cikin taqrib at-tahdid yake cewa yace maqbulun min ar-rabi'a shi sa'ad ibn ubada az-zurafi yace maqbulun min ar-rabi'a yace shi ana karɓar riwayarsa min ar-rabi'a yana cikin waɗanda suka karɓi riwaya daga manya-manyan yana cikin manya-manyan wanda suka karɓi riwaya daga manya-manyan tabi'ai واتو سعل خمر إرسو ابن شهاب الزهري الإمام ابن شهاب الزهري تابعيني أما قربي يي رواية أو زمن يمن ينتابعي يعني إرن صعطاء ابن رباح وعلى أي جهال دي شيء الشيخ الألبانية تبي أكن شيء سعد بن عباد الزرقي مجهول شيء يساسي ضعف وندن حديثه هم فهمتعي in mun dauki dai hadisin ma'anarsa mai kyau ce ko da isnadin sana da rauni an samu mai riwaya wanda ya zama mai rauni a ciki to ma'anarsa dai mai kyau ce domin akwai dalilai na shari'ar musulunci waɗanda suke goyon bayan haka hatta ayyukan waɗannan sahabban da aka ambata da abin da Abdullahi ibn Umar yayi ma yama abin nan yama yama wancan ba kauyen da kuma hadisin da ya kawo wanda ya inganta inna abarral birri an yasila rajulu ahla wuddi wuddi abihi kaga duka duk suna karfafa wannan hadisin saboda haka ma'anarsa ma'ana ce mai kyau kun san Sheikhul Albani Allah ya ji kansa daga cin abin da wasu malamai suke ganin yanayin yadda yake tasrihi da tad'ifi wani bai cika kula da matani ba sabanin wasu malaman hadisi sukan kalli matani bayan sun kalli isnadi kuma sukan kalli matani ana za'afa hadisi ta hanyar kula da mataninsa kamar yadda ana ba'afa shi ta hanyar kula da sanadinsa mun fahimta a to wallahu alam a takaice dai babu bukan da muka karanta guda biyu duka suna bayani akan ko da mahaifin mutum ya rasu ko ya kalli suwaye yake kyautata mawa kafin ya rasu kenan ya ci gaba da kyautata musu kada dan babansa ya rasu shikenan alaka kuma ta yanki Allah ba mu yin haka hmm. sun juya ne yau Ƙarfi riga an fara karanta shi ni na sha'afa الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مداشتين سيرة ضبان صحاب النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ الأنصاري على مدرسة زكية قاري دادش من بيان الرسول وكيف احتز عرش الله تعالى لموته ليبدأ الارشن ألا جزع saboda rasuwarsa zai يقوم على الله madaukakin sarki لكمو ميتحا تفسيرية ذا الإمام الظهبي رحمه الله تعالى يبام أشن سيغو على للبلاء إيمان يتي ضمة القبر أي أتن إذن من تابع أكشن حديث إن دعك كاومن نرس ورسع عم فتشيوا لقد ضم ضمة ثم أفرد عنه هو وشين سيئل يتقوى يتقوون ضمة القبر تفسير ya ba mu ma'anarta me ake nufi da ita dammatul qabri قال صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد دا ونزي كبتا دقا داموة كبري ضمة نن داموة دا ونزي كبتا دقا داموة دا أكي سامو إذن أمتو ودا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يا كبتا تعليق الإمام الزهد ga talikin da al-Imam zahabi yayi a game da wannan ne ake nufi da zammatul qabri qala rahimahullah al-Imam zahabi ya faɗa a cikin siyar wa alamin nubala an sha mana bayani akan siyar wa alamin nubala littafin siyar wa alamin nubala ya wuce littafin tarihi kawai littafi ne hafil littafi ne da ya kunshi masail aqdiyya kamar dai yadda maksudin karanta tarihi yake a musulunci mu musulunci muna karanta tarihi ne a cikinsa li istinbatun komai na alkhairi sannan mu kalli matsala mu kauce mata maksudin karanta tarihi kenan shi yasa idan kana son ka gyaru sai ka karanta tarihi waɗanda suka gabata gabace ka suna faɗi suna cewa man lam ya'rif sira lam ya'rif al-masira duk wanda bai san inda aka taso ba zai san inda aka za a tafi ba mutum bai san tarihi ba to ba yadda za a yi ci nasara a rayuwa ba ka karanta tarihi ba yadda za ka yi ci nasara sai ka kalli waɗanda suka gabace ka ne su kai a cikin rayuwarsu akwai abubuwan koyi ma'ajir kenan sannan a cikin tarihin su akwai ma'ajir ma'ajir ababen koyi ma'ajir abubuwan da ake ganin tuntuɓe ne na rayuwa sai kuma sai kai kokarin kauce ma wannan tuntuɓa ka bi hanyar da suka bi kai ma sai ka faɗa wannan tuntuɓan sai ka kauce don ka faɗa sadaka wannan mahimmancin karanta sira kenan an sha ja mana mai tutan shauki da yake nuna mahimmancin karanta tarihi ce wa qara'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man qabla haka ya fada a cikin urjuzarsa da ya ta hikima cikin hikimomin rayuwa da yake karantarwa ki ta wa qara'u adaba man qablakum sai karanta tarihi waɗanda suka gabace rubbama 'allama hayyan man qabla sutari ne wanda ya mutu yana zama malamin wanda yake da rai ka ɗauki waɗanda suka mutu a matsayin malamanka ka ɗauko rayuwarsu ka kalla me suka yi fa'idar karanta tarihi ke mutum da littafin siru alamin numana littafi ne mai mahimmanci a babi na tarihi a babi na tauhidi da aqida a babi na fiqh ma sanin kungiyoyi na fata waɗanda suka danganta kansu da musulunci وأتيكي الإمام الذهبي يشي ما يمنعه أن يخف يشي قلت الإمام الذهبي يشي نشي هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء كمن ذأل بسم يشي لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا من هذا أحد يشي هذه الضمة ليست من عذاب القبر با عذاب القبر يأكي نبي با ba cikin azabar kabari ko kusa bal huwa amrun ce wannan bamma din da annabi salma ya faɗa wani al'amari ne ya ji duhul mu'minu da ummi ke ji na damuwa kama ya ji alama faqdi waladihi wa hamilihi kamar yadda mutum yake jin damuwar rabuwa da ɗansa ko kuma wani masoyinsa fi duniya a duniya idan ka tambayi mutumin da ya taɓa ɗan sai taɓa rasuwa zai baka ya ake ji a rai ko mutum ya rasa wani masoyi ya ake ji a rai <clears throat> halin kamar mata kamar uba kamar kani kowa ne na cin halin soyan mutum na kusa da shi irin damuwar da mutum yake ji a duniya to kuma yakan tsinci kansa a kabari bayan ya mutu ko mummuni ne shi zai ji wannan damuwa ya taso daga wata rayuwa sai ka tuno ayyukan alkhairin da yake yi a duniya yanzu gashi sun tsaya ba zai ci gaba da yi ba ai salaf su fahimta su kenan game da rayuwa sai da umar wata rana ana zaune sai ce laula talatatu ashiya ma ahbabtu albaqa'a fil ardi shi abu uku su suka sani. ba da dan su wallahi rayuwar nan ba ta da amfani ya lissafa duka abubuwan nan in ka lissafa su duka alkhairi ne jihadi ilimi ibada yace an ukabida laila in zauna in dauki dare a matsayin abin hawa in wahalar da dare ibada ke nan kiyamun laili da tahajjudi da sauran abubuwan da ake aiwatarwa na munajati da Allah a daddare yace ba da dan wannan shine abu na farko ce wa an ujadis aqwaman yantaquna atayib al-kalam kama yuntaqa atayib at-tamr sai in zauna tare da mutanen da suke wawware daɗaɗan maganganu kamar yadda ake ware ake ware daɗaɗan dabinai malamai ke nan ilimi ke ne sannan wa an ujahida fi sabilillah sannan kuma in fita in yi jihadi kaga jihadi ilimi ibada su suka sa na Umar radiyallahu ta'ala an yake san zama a duniya to duk mummuni idan ya mutu sai ya ji a ransa ina ma da Allah maɗaukacin sarki ya sake mai da shi duniya ya tabbata a hadisi ya sake aikata ayyukan alkhairin da yake a duniya ya sake ninninkawa to wannan shine zamma din in ji al-imam az-zahabi wa kama yajidu min alami maradihi kamar kuma yadda mutum yake jin damuwa na ciwon taradadin ciwo ai duk imanin mutum yana jin ciwo ko wa alami na nafsihi da kuma raɗaɗin da mutum yake ji a lokacin da ransa zai fita irin sa ke zunsa har a kabari wa su su'alihi da kuma raɗaɗin da mutum zai ji na tambayar kabari waɗannan mutum ya ɗauki misali wannan misali ne a tamthilul at-tamthilul kowannen mu nan a matsayin mu na ɗaliban ilimi ya taɓa zama gaban wani examiner ko invigilator ko supervisor na jarabawa ya mutum yake ji idan aka ce invigilator mutum yana jaraba kowane mataki yake na ilimi a ce ga mai duba shi ya zo ya tsaya masa a kai duk shirin da mutum ya ya zo na abu a ransa sai dai ta maza in sun dan hada ido ya yaƙe ya dan ci gaba da yi amma sai ya ji abu a ransa balle ma har dan invigilating ya dan har ce masa ya dan yi masa wani hargagi haka ce me yake ya ga dan wani canza yana dan juye juye ne me yake yi ko ya ce masa ne a gefen shi to balle mala'iki mala'ikan da baka taba ganin sa ba kuma mala'ikun nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sunan sunan ba kyau munkar da nakir a riwayar Tirmidhi da isnadi ingantacce munkarun هذا اسم المفعول من انكار ينكر إنكارا وانت أكي سنن نكير شما دقى نكيرا نكيرا هكا ساشي أمطين ثلاثي هكا ساشي نكير كودين سيغا سيتا مبالغة سيغا سيتا مبالغة كوكما الصفة المشبهة باسم فاعل ميكي فايا سنيا كوكوا huwa naki'un kaga duk sunan su can. duk daga nunun kafin ra'un nukur kai daga jin nukur eh? ku ka mana aya cikin suwatu suwatu suwatu suwatu qamar mana ta nukur wadda ta kare da nukur ku kawo ta mana kai kai ne zai san ne ya <laughs> koma baya ba nuzur na ce ba nukur nukur mun dariya jaru ya tsinci haƙori yau kun ga nukur zai ga ga ga nan inda su daga na ba kyau to kaga duk imanin ka da ka tafi da shi shi yasa manzon sallama da an gama rufe gawa sai ya ce استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسعد وضمة دل بشيني شيني يتشع الإمام الذهبي رحمه الله يكي من تفسير بتاع يرشي وامتحانه لكم جغبا وجزاء مسع كبر وعلم تعثره da kuma raɗaɗin تأثيرا yake tasirantuwa أهله عليه ahlihi alaihi danginsa za su rika masa to zai rika ji yana kabari wa alal qiyamihi min kabari da kuma yadda zai yi tashi daga kabarin zai yi haka manzon Allah sun yace ai zai yi haka a riwaya akwai riwaya ta zo ingantacciya mun sun yace idan aka gama sai ji kawai in aka gama sai Allah ya dawo masa da ransa sai haka zai miki. ko kuma qiyamihi min kabari lokacin da aka hura kafo za a fito daga kabarin wannan damuwar da za a shiga kowa sai ya shige ta ita ce ban mata wa alamil mawqifi da kuma raɗaɗi da za a sama na tsayuwa a mawqifi na tashin alkiyama wa huwa lahu duk kuma mutum yana nan a mawqifi wa alamil wuruji ala nar da kuma raɗaɗin gangara wadda za a yi na wuta Qur'ani ya ce wa in minkum إلا واردها كان على ربك حتما مقضية إيه، ثم نجد الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جسجة قوة يا جنجر يا وجه جهنم قوة يا وجه سراء الدين ونحو ذلك دمخ من شوال لشين أكين في ضم عدك فأنا له أذاب قبر أكين فأذب إنه ضم ضمة ثم أفرج عنه a'a damuwar da mutum yake samu in ya shiga kabari to shi ma sa'adu radiyallahu ta'ala anhu ya sami irin wannan damuwar daga nan kuma sai Allah ya janye masa wannan damuwar kabarin sai koma masa kamar wani katotan taki wanda ake rayuwa mai daɗi a ciki Allah ya sa na mai zama haka fa hadhihi al-aghasif kulluha qad tunalu dukkan wannan rawrawa qad tunalu ta iya samun su وما هي من عذاب القبر باتا من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط كما باتا من عذاب وتا جهنم أما جربا واجد ألا الله كيما قوة ولك قوة بجي فيها با في أمنا سوانا ولكن من حد التقية يرفق الله به في بعض ذلك أو كله في ذي من إيماني ألا wani bawa إيماني كل kuma ألا Allah na tausasa masa ya sauƙaƙa masa ko dai wani bangare ko kuma gabaki daya amma sai ya ce wala rahata lil mu'mini duna liqa'i rabbih ai mummuni ba zai samu hutu ba sai ya haɗu da ubangijin salati lafiya ranar da mutum ya haɗu da Allah lami lafiya to ranar shi kenan bakin ciki ya ƙare masa amma jarabawa a kabari akwai ta sannan a tashi filin tashin alkiyama akwai jarabawa to daga nan ne kuma in aka shiga aljanna shi ke nan to bakin ciki ya tare yasa ka ji ana cewa mutum ya haiwa yana jin dadi ya hau ne قال الله تعالى عنا يتي وأنذرهم يوم الحسرة هي مصر قرقهي كقرقهيس يوم الحسرة أجمد غانر دانا سي حسرة in aka ce hasra shine da na sani da damuwa da kuncin zuciya da tafarfasar zuciya da yadda za ta rika konuwa shine balarabe yake ce ma hasra ai kage ya hasrata ala ma faqadtu fi dambillah wa in kuntu lamina as-sakhirin kaga ya hasrata يا حسرة على العباد وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم فلن قيمس غرقد يوم الآزفة رانا الجاموة إذ القلوب ألوك تند زكاة ذات فتنك لدى الحناجر ديديد مقوشي زوجيات تاسو تزو مقوشي حنجرة حنجرة فقدي فقدي أقوي خنجرة أقوي حنجرة, أقوي حنجرة. alhanjara kaga makoshi kenan alhalku kenan amma alhanjara wuka ce da ake yin ta mai baki biyu eh, ita ce hanjara eh, to ka gargaɗe su game da wannan idil qulubu ladal hanajiri kazimina a lokacin suna cikin bakin ciki kuma suna neman su iya su danna fushin to musu gargadin wannan kowa zai tsinci kansa a cikin wannan yanayin za a tsinci kai a yawmul azifa azifatil azifa damuwa ta kai damuwa laysa laha min dunillahi kashifa afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum sabidun tuqaddu lillahi wa abu فنسأل الله تعالى العفو الإمام الذهبي يشي منا غبان ألا مدوك يا في منا واللطف الخشية سنن ألا توسع منا قوية توسع وعلي داعي ومع هذه الحزات ضد ون الروغوة سعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة سعد يناتك وأن مكسن ينا في أهل الجنة وأنه من أغفاء الشهداء رضي الله عنه كما يناتك شهيدين في دوكك mafiya ɗaukaka annaka ya za ta zunnu annal fa'iza la yanalu haulun fid darain kamar kai abokin magana mai karatu kana tsammanin cewa wanda ya rabauta a lahira babu wata baki babu wani bakin cikin da zai kama shi a duniya da lahira wane ya ce maka haka da duniya da lahira duk akwai jarabawa duk akwai jarabawa wala rau'a wala alama sannan kuma kana tsammanin cewa babu wani rawa tsorata wala alama kuma babu radadi wala kaufa babu tsoro sannan rabbaka al'afiya kai dai ka rogi Allah madaukakin sarki ya baka zaman lafiya ta lahira wa an na fi zumrati sa'adin kuma mu rogi Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin tutar sa'adu a cikin a cikin a cikin ayar sa'adu hmm. a irin wancan da aka ja aka ce mu ce kai ka kuso fa ka wani gaya ce Allah ya sa mu a cikin wannan gayya uzu billahi ki kuso fa ka wani gayya wannan gayya Allah ya sa mu a cikin ta an ce gayya kana jahala قال الذهبي ولما توفي سعد بن معاذ صاحت امه لوقت سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يغسوس sai mamarsa ce kuka ta daga murya fa'a. fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace ala yakau da muki da muki wa yadhabu huzunki shin hawayenki ba zai tsaya ba ya ke mamar sa'adu wa yadhabu huzunki ko bakin cikin ki ya tafi fa inna ibnaki domin danki awwalu man zahika Allah ilayhi wa ihtazza lahu al-arsh shine fakkon wanda Allah madaukakin sarki ya masa dariya kuma shine fakkon wanda Allah madaukakin sarki كيشيني واندع الأرشم ألا يجد جدا تسنديا رسوسا قال الذهبي هذا مرسل حديثي نمرسل حديثي نمرسل وقارثة مغمى بكاء الصحابة عليه هو كان لصحابي مكيمة سيدنا سعد بن معاذ هو كاياها لسا أما بأيدنا إيه هو لما انفجر جغف سعد لوك سندس ciwon sayyidina sa'ad Allah ta'ala anhu ya kash ya ci gaba da jibar da jini ajila ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon ya gaggawa ya tafi wajensa fa asladahu ila sadrihi ya dingina shi zuwa ga kirjinsa wajima'u tasilu alaihi jini na ta gangarowa yana zuba cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فجاء أبو بكر رضي الله عنه في سيدنا أبو بكر يزو فقال سيتي وانكساغ ظهراه على سعد وانكساغ ظهراه على سعد سياقا لوبايا الأمة سبود سأل يا قلي bayan هو الأمة هو ko أجمد رسول game wato sa'adu gadan shi kashin baya ne kashin al'umma nan yana nulba faƙawa rasulullah da sama sai man sami ce mahalan a babakir ke sai na daidai da kai wannan magana fa ja'a umar sai sai na umar ya zo faƙawa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajuli istirja'i wato an shiga ba. nan ma na yana so ya nuna mana yadda sahabbai suka damu da rasuwar sayyidina sa'ad bin mu'ad رضي الله تعالى عنه وقام جشيك رنته وبعض جشيك أبوبني وأن الدرجة لسعدي يسامع إنك جأمك دمك شيك رن تيغ كافتان كاوس وكو كاما كاوس أما قاعد بتاريخ يخلد سولانسا وأنا عائشة قالت نان عائشة الشيء رضي الله عنها حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر سعد ابن معاذ فمن ظل ألا تسجدنا عمر تسجدنا أبو بكر سنزوجا سيدنا سعد بن معاذ وهو يموت في القبة التي ضربها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحالي سعد لوقتين زي القبة من زن الله صلى الله عليه وسلم يسعد خفا مسعى الله قالت كيف والذي نفس محمد بيده نارا إلى وندرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي عن ننسى inni la a'rifu buka abi bakin min buka ya umar ni ina gane kukan giduna umar sayyidina abubakar da sayyidina al-umar wato in dai sayyidina umar ya kuka to sayyidina abubakar ya kuka wa inni la fi hujrati kuma ni ina gida ina cikin daki na na ji kukan sayyidina umar wato sayyidina abubakar yana kuka ke shi sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ai kage yana da fihi shidda daga kukan mutumin da ya zama shadidi ne ya fi ƙarfi shi kuma na abubakar ma ya saba da kuka yasa lokacin da manzon sani ya ce muhu muru muhu a ababakirin falyusalli bin nas na na shi ba zai iya ba in ya tsaya a wajen ka zai ta kuka fakana kama hama ubai na hom da na abubakar da na umar sun kasance kamar yadda Allah ya siffanta sahabbai ce ruhama'u bainahum masu tausayin julan su ne adillatin 'ala al a'izzatin 'izzatin 'ala al-kafirin haka mummunai suke masu tausayin julan su ne ruhama'u bainahum akwai wani malami da ya rubuta littafi a ƙasar Saudi Arabia ya sa masa suna ruhama bainahum sunan littafin kenan ruhama bainahum tarihin sahabbai والبيان يجي على مدى درجة الصحابان الذين سلبا المهاجرون والأنصار ومات سعد رضي الله عنه سجلنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يا رسول وهو ابن سبع وثلاثين سنة يتعيش ثلاثين دبق ثلاثين دبق سورانا وقوائك ورسوم مجشي ولا بمسيح طيب فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع manzon sama ya masa sallah da kansa kuma sannan aka rufe shi a bati'ul garqadi wato babban makabarta ta Madina makabarta mai tarihi har yanzu ita ce ba ake rufe mutane a cikin ta har yanzu ita ce makabartar da ake rufe mutane a cikin ta sai a yi mutane wajen goma sha biyar a rana a sallah ɗaya ana shigowa da gawawwaki daga gari sai a yi sallah a masallacin manzo Allah ta sallama a rufe su kuma makabartan maka ita ce makabaratul ma'ala makabaratul ma'ala akwai sahabbai da yawa da tabi'ai a ciki sannan aka rufe bibbat da ashab muhammad bin salih al-usaymin wa tahta rimal al-baqi'i yanamu sayyiduna malan yace a kankashin rimal al-baqi'i rairayin kasa rairayi na kasar baqi'ul jamkadi ya namu sayyiduna shugabanmu yake bacci wato sayyidina sa'adu wa tabqa siratuhu amma ga sirarta ta dawwama yafuhu ha wa shazaha tirare abir tirare ne shada shi ma tirare ne kasan tirare a larabci yana da suna ya fada yawa ba shi ne yanzu da ake da ko ta a sa musu sunan eh wani sai kaga ana sawa أنا تام ترار ترارك سونا سونا يو وعجيب ترارين أكشذا يفوح ينا كيشي ليظل نبراسا دومين يواي قري يزم ولم أوني تاريه سي يزم ما أوني شين نبراس ياسك يضيء للسالكين الطريقه domin wannan ya rika haska ma tarihin sayyidina sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu ya zama yana haska kama matafiya hanya in kana son ka bi hanyar addini ka ci nasara to ka karanta irin su tarihin su sa'ad ibn mu'az wanda ya ce zai ci nasara amma ba zai karanta tarihin magabatansa ba inda zai ci ke faɗo ƙasa warwas ba inda za ka tafi sai ka karanta لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها فقد سيدنا الإمام مالك رحمه الله يفدى قول ذهبي مغنى تتزيناريا يتي لن يصلح آخر الأمة با أبن دي جار كرشان الأمة إلا ما أصلح أولها في أبن دي جار فرقنتا شيني ونمواكي لمسلم شيئا وكي ونن يتي استرشد الغرب في الماضي فأرشده ونحن كان لنا ماضي نسيناه في لوقة نتورا ذكي سنسى شقبا يسقى تبقو تاريخ مغبا تنسو إرنس أبو قرات إرنس سقرات إرنس ديمقراطس إرنس أرستطاليس إرنس أفلاطون suka ɗauko sun kakkaɓa tarihinsu ne suka yi sai suka ɗauko sai suka ce to daga irin yadda suka nan za mu gina su ma da suka yi ونحن كان لنا ماضي نسيناه أما ممنا دا تاريخي ميتو أما ممن تادشي ممن تادشي وما بسني ولي با با الأمة دا الأمة المسلمة تاريخ التاريخ المسلمة با مدى أصول الصلاة ba مدى أصول usulun sala مدى mu المكان zamanin nukan da ake ɗaukar su zamanin duhun jahilci babu a amma tura suna da usulul walani tun da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka fita daga cikin ba a ba a fuskanci kai ba sai dai abin da suke ce mishi usulul hita wannan usulul hita ba musulunci bane ya samu inhitat musulunci yana nan kuma a wasu wajajen a lokacin yake da izdihari domin alkawarin Allah musulunci ba zai ɓaci ba gabaki ɗaya a ce ko ina ba a yi shi kuma sun lalace wasu kuma za ka ga suna abin arziki suka Allah ya kadda su ko suna da shi saka in dai muna son in dai al'ummar musulmai suna son su fita daga cikin halin kayi da suka shiga su sun koma baya su ɗauko tarihin magabatan su karanta su ga me suka yi sai kuma sai su ɗauko sai su gina daga inda magabatan suka yi shi ne kamta hankali a al'akhiri su tari yan baya waɗanda suka gabata sukan bar wasu kofofi a buɗe waɗanda ake son su cika waɗannan ramukan sukan bar wasu ramuka ba a cikike su ba suna son in ɗan baya sun zo su cika sa eh an shine abul ala'il ma'ar yake cewa inni wa in kuntu al-akhira zamanihi atim bima lam tastati'u al-awa'il duk da na zo a ƙarshen zamani to zan iya kawo abinda waɗanda suka gabace ni ba su yi ba أقول يقوموا كل تكبر كم ترك الأول للآخر وهذا الشيء اللي يقول النبراس النبراس شيء على المقياس لأجي أمبانينش ما أولي وداء سيدي ما نيتي منها مكبا فانا يا قيش مغبم وسلام عليك في العالمين أمن شن الله يتبت أبريك أتكنت على كيك باكي والحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wannan kaga tarihin matasa bai kamata an ga tarihin matasa ba ba kawo sai na sa'ad ibn mu'azin mun gane wa huwa ibn sab'in wa 30 sanati sanatan wa huwa ibn sab'in wa 30 sanatan shekarun shi 37 saba wa 30 ibn sab'in wa 30 amma kuma kaga sayyid sayyid al-aus ba ake ce masa ba yana matashi sayyidul ausi ya zo manzon sama ce komo ila sayyidiku in ya fatu magana banu banul ausi suna bin sa shi ba amma ba shekarun rasuwarsa sa alhamdulillah rabbil alamin السلام نعم نعم ومن sai na ce wa huwa lahu ko eh wa haulihi wa haulihi da da da da da da da da da tsoro firgici yawa da zaka Allah khaira wa haulihi ba na'am shi waye zama wajen fana wa guma wajen na'am a na'am ba irin naka ne ai wajen nema ni ya bace min ban ma zan shi ba har yanzu za in duba yawa wa alamil mawqifi wa hawlihi eh tsoro shi ne haka yake jazakumullahu khairan na'am ba wa huwa lahu ba wa hawlihi eh wa hawlihi na sai waye بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنا كمان شمبلا أكل ذكر ومقيق ذكر با أما أنا كمان بيان يا أبي أرحلت أن أدم تك يا الله يسوء أن أدم هو يقدامة أن أدم يرايا الدنيا <coughs> وشئين إن الله ملوك madaukakin ya ɗan dan adam shine sai ya ce fa in nafsu an mulahazati qasr alwaqt idan rai ya raunana ya kasa hasaso ya gano gajartar lokaci Rayuwa shekaru nawa za ka yi ai ya faɗa mana a baya cewa ga baki ɗaya in kai haƙuri da wahalar da kake sha a duniya ba za a daɗe ba shekarun da za a yi za su da yawa za su kare kuma a koma zuwa ga lahira to shi ne sai ke cewa idan rai ya raunana ya kasa kasa su gajartar lokacin da Allah ya bashi ai ɗan ƙaramin lokaci ne wa sur'atin qida'ihi kuma ya kasa gano saurin lokacin lokaci yana da wasu fafa'id guda uku الشيخ الزرداوي يا أم يا أم بتيس أشيل التافن سا الوقت في حياة المسلم يتي الوقت هنا لوسو سبوا في غلاء نفرقه أنه أنفس ما يملكه الإنسان شين ما في صادر أبن الله يبات عن هذا الوقت نبي سرعة انقضائه فوق مشيوه saurin lokacin wucewar lokaci sannan na uku annama ma fata minhu la ya'udu wa la yu'awwad duk abin da ya riga ya kubuce ma mutun da lokaci la ya'udu ba zai dawo ba sannan wa la yu'awwad ba za a baka musayin shi ba ba musayi in ya wuce shi kenan ya wuce shi yasa wani mai hikima ke cewa alaysa min al-khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri ya ashe baya cikin tafewa rayuka na darare na suna ta wucewa amma ban yi wani abu mai amfani a cikinsu ba sannan ana kirga su a cikin rayuwata kuma me kima da cewa yasurru al-mar'a ma dhahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba Suna jin daɗi wai an sa maka rana tsoron kwana kaza a yi kaza tsoron kwana kaza in gama kaza to duk kwanan ka ne ake ta tafiya kana ta gangarawa ne da ana nuna maka lissafin raguwar sai ka ka ganewa amma tunda mutum bai gani bai san ko kwana nawa Allah ya dibo masa zai yi ba shi kenan sai ta gantalinsa ita tambele a duniya ba zai yi abin da zai amfane shi ba alhali shi Allah ya shi dama ta lokaci lokacin nan kuma dan kaɗan ne to waɗannan khafa'is din na lokaci guda uku kamata ya mutum ya riga kawo su a gabansa annahu anfasu ma yamliku al-insanu سرعة انقضائه سنة أن ما فات منه لا يعود بنفسه سنة ولا يعوض فذا أبقى مثل جامع متنبا إذا متن يكاتب فهم ونا فليتدبر قوله عز وجل ثم متن يتأيى يتدبه يزدف فتناني يسن تفسير وأن الآيوين دمالا زي أنبت آمنا آية تفوقوه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار الله يؤمر في زن الله صلى الله عليه وسلم يتصبر هي حقوري كما صبر أولو العزم من الرسل كما يد أولو العزم من الرسل سكا حقوري أولو العزم من الرسل ما لم يسكا شيء قدابي يرني سكا هذا آيوي قدابي آية أي سنة في سورة الحزابي aya ɗaya kuma tana cikin suratu ash-shari'a ko abin kai ba suratu shari'a ba suratu suratu shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi shura wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه خذوا على المشركين ما تدعوهم إليه وأن ننسى بعسب دابيا ألا يا نسى فاستنن قد شنصوة الأعداد كو Allah ya ambace su wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza to kaga su ne waɗannan annabi annabi adam alayhi salam Allah ya fitar da shi kaga baya cikin ulul azmi na rusul ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه لم نجد له عزما النبي آدم أنا بغنى أقول الأزم بذاء أتاشي فقال لها فتدش فلم يزل له عزمة فلنكواء النبي يونس عليه السلام شما قال لها فتدش فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب شما أم فتدش فولا النو دابي يردن فورا النبا قال لها بي بيانا أما بيردن سلب في سكهة وجه آية وجه في سكهة شيء قولوا لعزمين ذسر سوني دابي يردن سيدهم محمد ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى ثم يليهم نوح ثم عيسى بن مريم فقط في قصص أصبح هذه الدرجات الخمس النبي محمد صلى الله عليه وسلم سئ النبي إبراهيم فود علا يتغاش لخليل انسى إيه، واتخذ الله إبراهيم خليلا فننسيكم كليم انسى شينيوا شينا نبي موسى عليه السلام وكلم الله موسى تخليمه في النبي نوح عليه السلام غفر ما يديشا في النبي إيسا عليه السلام الذي ساشي كنت سمي وابا في أكرشان دوليا زي دار قمين يد حديثي سوك تبت إن كانت تكون واجبين يمتين إيماني نسو تو من الرسل إذا كنت كم من ذاني قولوا العزم من الرسل وانا من أنت بإيضية كما يعني بيانية وجه تبعيضية فاصبر كما صبر ulul azmi na rusul daga cikin manzanni ake samun ulul azmi din wala tasta'jil lahum kada ka sake kai ma mutanen ka gaggawa takka musu gaggawar yin mummunar addu'a takka musu mummunar addu'a da gaggawa la tasta'jil lahum takka musu mummunar addu'a kakka zama ka zama kaman annabi Nuhu alaihi salam ba za kuma ka taba kai shekarunsa ba shekara dubu yana da'awa سنيتي ربي لا جرح على الأرض من الكافرين دجارة استعجلهم إيه؟ يا مصر ججارة بمصر إن تغفر لهم فإنهم عباده إن تغفر لهم إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيما قال النبي إيسى عليه السلام أبي بمصر يا با الله زادي فنا النبي موسى عليه السلام شي ما بي مو متان سمو مو نه ادعاء با سيريا ما فرعون شي كديكو اي ربنا نسمع على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم خيرك مستعجلة ولا تستعجل لهم فاستعجل لهم الدعاء annahum yawma yarawna ma yu'aduna kamar ranar da su kafirai za su ga abin da ake musu alkawari lam yalbasu za su ga kamar ba su zauna ba illa ta atamface wata awa din naharin daga yini a cikin awanni sha biyu da ake da su to awa ɗaya suka yi to haka rayuwar duniya take in mutum ya je lahira haka zai gani dukkaninmu nan idan muka mutu zamu kamar awa ɗaya muka yi shi yasa A ake kawa a wata wai hikaya hikaya ce wani mutumin ya shiga wata ya shiga wani gari a matsayin bako sai je makabartar su to a makabartar sai ga ana rubuta sai ga a jikin kabari an yi rubutu sai a sa haza qabru fulan ibn fulan asha yawmaini wannan kabarin wani ne dan wani rayuwar shi a duniya kwana biyu sai ya wuce can sai ga an sa هذا قبر فلان ابن فلان عاش ساعة واحدة أو عدي الدنيا يتقول هذا قبر فلان ابن فلان عاش دقيقة واحدة من تدي الدنيا سيابين يهودا مش بقلوة سيجي سامو ما دكاوان dattawan garin sai ce wani abu na gani mai ban mamaki a gaban ya abu suka ce me ka gani haka sai ba su labarin sai suka ce to mu nan garin muna da ka'ida duk in mutum zai mutu to a cikin abin da zai rubuta na wasiyarsa zai zaɓi wani lokaci a cikin rayuwarsa wanda shi ne zai fi mahimmanci to sai ya ɗauka shi kaɗai ne rayuwar shi lokacin da ya aiwatar da wani abu mai mahimmanci to shi yake zaɓa ya ce to shi za a rubuta masa a kabarinsa shi ne rayuwarsa sai ya ce to ni ga wasiyata ya faɗi sunan shi ya faɗi sunan baban shi ce idan kun je ku rubuta hadha qabru fulani ibn fulani na asha wa lam ishi. ku rubuta min kabarin wani ne ya rayu amma bai da rayuwa bai rayu ba shi dai da wani abin da ya ɗauka a lokacinsa da ya aiwatar mai mahimmancin da za a ɗauko a rubuta a kabarinsa bai da wani lokaci da ya aiwatar da wani abu da yake da tagomashi a rayuwarsa to da kawai sai ce a rubuta ashe wa lam shi kaga hikaya ce wannan amma wani abu ne mai kama kwakwalwa a yadda mutane suke ɓata rayuwarsu mutum zai wayi gari ɗin safe har dare ya koma je ya sake kwanciya a kan gadonsa ko katifarsa ko ma kesansa amma da za ka bincika bai amfani kansa ba bai amfani al'ummarsa ba bai amfani addininsa ba ba abin da ya tsina na a rayuwarsa sai fira sai wandon shi da ya ƙara kodar da shi a wajen zama da dandali to wannan ina amfani irin rayuwa kuma mafi yawancin al'ummar yanzu irin rayuwar da ake kenan mutum ya waye gari bai da wani abin da zai yi bai san abin da zai yi ba ba yi da ajanda a rayuwarsa da ya tafi hayati ajanda ba yi da ajanda a rayuwarsa shi bai sun tsari ba bai da wani abin da zai iyaka kawai ya ci ya ci cikinsa ya ɗauka in ba shi ake yi ya je ɗau kwanan shi ya ci ya ƙoshi shi kenan to al'umma ba za ta tafi a haka ba to ɗan adam ya rika makansa wannan tunani ya rika ɗauko waɗannan ayoyin yana itibari da su wa qawluhu kuma mutum ya rika karanta qaw azza wa jalla fadan Allah mai buwaya da dawakaka وكأن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا أشية أو ضحاها كأنهم كيف كاتي يوم يرونها رانت ذات تاشن القيامة لم يلبثوا كمبة زونا أتكن دونيا با إلا أشية فاشيني أو ضحاها كوكما حنزين العشي أقوي العشي أقوي الإبكار العشي shine daga lokacin da rana ta yi zawami ko kuma daga ranar lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da za ta fada ana ce masa waqtul ashi wasu kuma suka ce daga lokacin da ta yi zawani zuwa gurubi to amma nan zuha-ha, eh, ko dai ya kasance yini au zuha-ha, wannan zamirin yana koma zuwa ga me duhal ashiya al ashiyatu ka gani sai ka ɗauka daga lokacin da rana ta hudo har zuwa lokacin faɗuwarta duhaha duha lokacin hansinta daga lokacin da rana ta fito din har zuwa kuma lokacin da za ta yi zawali shi ake ce shi duha to mutum ya rika ɗaukar rayuwar duniya haka take ko shekara nawa zai an ruwaito ake cewa sayyiduna nuhu alaihi salam lokacin da zai rasu sai mala'ikan mutuwa ya tambaye shi aka ce ya nuhu unnabta tawilan Allah ya baka rayuwa mai tsawo kai fara aitar duniya ya kaga duniya shi ce ka jarin na ha baba ne da haltu min a hadihi ma wa kharajtu min al-akhar sai kamar gida ne mai kofa biyu haka daga duniyar nan na shiga ta wannan kofar na fita ta can haka duniya take kaga ko annabi nuhu alayhi salam shekarunsa dubu ba hamsin yana wa'azi wa'azi kawai yana da'awa kafin a aiko shi al'adar a sunnar Allah yana aiko annabawansa ne a shekara arba'in ko wannan kauli rajihi ke na shekara arba'in to ya yi shekara arba'in aka aiko shi a matsayin annabi ya yi shekara dubu ba hamsin kaga dubu ba goma kenan ko ba dubu ba goma ban an haɗa da arba'in ɗinsa to ba mu san abin da Allah kuma ya ƙara tsawaitar da shi bayan an halakar da mutanensa ko shekara nawa ba a sani ba to lokacin da zai zai rasu aka tambaye shi ya kaga duniya yace ka darin da ha ba bani da khaltu min ahadihi ma wa kharajtu min al-akhar haka duniya ta yi to mun kuma fa shine fa shine fa shine fa shine abin nan dan annabi annabi Adam alaihi salam da annabi annabi Dawud alaihi salam Allah madaukakin sarki ya kaddara ma annabi Dawud shekara 60 zai shi kenan sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi Adam haka sai annabi Adam alaihi salam sai ce ya Allah na bashi 40 a cikin nawa <laughs> ya sadake ma kema annabi Dawud alaihi salam kyauta hadisi ne sahihi manzo ne ce aka nuna ma aka nuna ma annabi Adam alaihi salam dukkan mutanansa sai ya hango ni kyakkyawa ƴaƴan shi kai zuriyarsa sai ya hango ni ɗan matashi sai ya ce sai ya ce ma Allah wane ne wancan ya ka ce ai ibnuka dawudu annabi ɗanka ne annabi dawuda ya ce kam yu'ammar shekara nawa za a bashi shekara nawa zai yi a duniya sai Allah ya ce 60 sana zai shekara sittin yace ce to a ɗibo arba'in a cikin nawa a bashi ya Allah to ranar da annabi adamu alaihi salam ya zo zai rasu shi ce nan sai ya ce ina fa da sauran arba'in a cikin rayuwata sai mala'ika ya ce masa mala'ikan mutuwa ya ce masa ba ka ba ɗanka annabi dawudu arba'in ba to shi ne sai manzalin sama ce daga nan ne Allah wadda kuma zake sa ma ɗan adam san dawwama a a duniya duk wanda zai mutu sai ya ji a ransa ina ma ba yanzu zai mutu ba a dan kara mishi to baban mu annabi adam alayhi salam Allah ya dabi an da shi akan haka wannan kuma abin yake bin to mai hankali ne wayo shine mutumin da ya dauki rayuwarsa yi abu mai amfani a ciki ko mun kankanta ta shi kenan suna cewa hubba umrin qasrat amaduhu wattasa'at amdaduhu akwai rayuwar da zaka ganta in za a kirga ta ba ta da yawa amma in tajat abubuwan da rayuwar ta bada na ci gaba sai ga suna da yawa wa qawluhu kuma mutum ya rika tadabburin fadin Allah da yake cewa qala kam labistum fil ardi adada sinin Allah ya tambayi kafirai da suka shiga wuta kam labistum fil ardi adada sinin wai a ban kasa adadin shekaru nawa kuka yi qalu sai suka ba da amsa suka ce labisna yauman ai mun kwana ɗaya ne au yau yaumin ko kuma wani yanki na kwana ɗaya kaman awa goma sha biyu muka yi a duniya fas'alil aji, ya Allah ka tambayi masu kirgawa qala sai Allah ya ce illa bistum illa qalilan ai eh ba ku zauna ba sai dan kadan law annakum kuntum ta'lamun da kun san haka kaɗan nan kuka zauna amma ba kwana ɗaya kuka yi ba ba kwana ɗaya ba ne an ba ku kwanaki da yawa amma ba ku yi amfani da su ba a abin da ya cancanta a yi amfani da su to da rayuwar ku ta zama ba su da amfani kamar wannan darasin ya dace mana da abin da aka faɗi na sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu shekara 37 وقوله عز وجل يوم ينفخ في الصور ranar da ake hura kaho wa nahshurul mujrimina sannan mu tashi mujrimai masu laifi yawma idin a wannan ranar zurqan zurqun sun zama wani kala eh sun zama sun canza sun zama kamar bulu yatakhafatuna bainahum suna ma junansu magana kasa da kasa kasa yalla bisum illa ashara أي قال هو كل كي أدويه نحن أعلم بما يقول الله تموم تن عبد كيف ده إذ يقول أمثلهم طريقة ألوك تند وندي في سديد تنغيا يتم في زهان كلية جيوا إلا بسم إلا يوما هل كم قانا دي ما كي قانا دي في كي هذا جرى يدوني أنك تترى تباة ديوا وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما أنشي النبي صلى الله عليه وسلم يائم تحبنس خطبا وترانا أما رواية ذهيبية إنه لن أه؟ فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال لوكا تندغانا تفتن فادوة تقي صمن دواتو وذلك عند الغروب لوكا تنفادوة قال سيتي إنه لم يبق من الدنيا babu abin da ya rage a duniya fi ma min ha a cikin abin da ya shuɗe a cikin ta illa kama ba baqiya min yawmikum haza fi ma mazamin face abin da ya saura a cikin yini cikin abin da ya wuce in ka auna abin da ya riga ya wuce ka ɗauki sauran to saura ne rana ta faɗi rana za ta faɗi me ya rage a yini ai an cinye abin da aka cinye ko to duniya an riga an cinye ta wanda suka cinye duniya sun riga sun cinye ta ada e, yanzu idan kana kallon abubuwan da mutanen annabi salih da mutanen annabi hudu suka yi alaihi matsala, in kana kallon irin gine-ginen da suka yi ta nufi tuna min jibali buyuta dutse fa suke kwakwarewa dutse suke kwafarewa, da dutse ake gini nahtu suke yi nahtu suke yi kuma su samun ma kansu kaga dutse yanzu misali da za a ce a kwakwara dutse akwai injin din da za a kwakwara dutse a shiga sai ya dafi ko yanzu waɗanda ake yin su irin tunnel din nan da ake na kakashin ƙasa da ake yi kamar irin na kakashin waje kaga sai an sa musu akwai shekarar da alif ɗari tara da nawa ne alhazi suka mun mutu da aka samu ɗaukewar wuta a saudi arabia suna wannan tunnel din na Saudi Arabia daga daga daga daga daga daga daga Mina daga Mina idan mutum ya gama jifa in zai wuce maka ya je tawaful ifada to sanan ake wucewa sai ka wuce waɗannan pillars din sun kai wajen talatin kana tafiya a kansu kuma kowace mai tsawo ce to ka gani to su su su su su su su a wajen a adawa wa tanhituna min al-jibali buyutan amini suna shiga kuma lafiya lau sai nasul jibal su kwakwara dutse su shiga kuma lafiya lau ba damuwa su kaga an sun riga sun cinye duniyar nan me rage yanzu ga baki dai abin da ya shafi architecture duk mafi yawanci irin nasu ake ɗaukowa ake kwaikwaya akwai akwai akwai abin da ake cin su al-imaratul islamiyya ai al-imaratul islamiyya ko al-imaratul arabiyya ko al'imaratu tarihiyya irin gine-gine da ake da su na tarihi da da aka yi su ba'adal islam bayan musulunci ya zo da wanda laraba suke da su duk su ake da kowa yanzu ake ta yi ake ta yi ana kwafe-kwafe ana ɗan ciccanza musu samfiri shi ne ake kwaikwaya ta dai an riga an cinye duniya so abin da ya rage ɗan kaɗan ne kai baya yi kokari ka yi abin alkhairi shi kenan abin da ya ragen ka ci gajiyarsa kenan ba mutum ya bi ya zama ya zo yana rayuwar tanjele ba ga rayuwar tashi ba ta da yawa kuma ya bata ta ta kare فليتأمل العاقل nafsihi hadha al Malam ya yace wannan hadisin mai hankali mutumin da ke makanta nasiha to ya kula da wannan hadisin wal ya'lam ya sani ayyu shay'in hasala lahu min hadha al-waqti dukkan wani abu da ya faru da shi a wannan lokacin allazi qad baqiya fi dunya bi athariha wanda ya ragu a cikin duniyar nan gabaki dayanta ya alama annahu fi ghururi ya sani to yana cikin rubi ne wa abghas ahlamin wa abghas ahlamin kuma yana cikin yayayen mafarki ne abinda laraba suke ce musu ya qaza mutum yana yana idan shi amma yana mafarki eh sun kawai sai waye gari kawai ce shi kawai ya ce ga nan kawai na zaune ce ta lissafi kawai ya ce ai ga kawai ya zama ɗan gwace lokacin muna yara mukan yi haka sai mu je estate in muka je masallacin ɗanta estate ɗin nan na tanirin mun tsiwa da ya tafi sai mu rarraba shi kan mu rarraba mu kanmu mu ce nan ɓangaren namu ne an ne faɗa ba sai a yi faɗa kan wani ya kwace ma wani to shi na ke cikin shi ahlamul yaqaza eh ahlamul yaqaza nan eh ko ko mu shiga kongwadin mu rarraba ta mu kaskata ta mu ce nan bangaren kaza ne na ce namu ne nan wajen wanne ce nashi ne can wace ce nashi ne can har wani ya shiga maka hajjin ka ko ya zo kusa da imarka ma sai kai faɗa da shi ko eh kan ra'iyar a himayi shi ko an yarda abidi to sai kai faɗa da shi to irin shi ne duniyar nan wa annahu qad ba'a sa'adatul abadi kuma zai fahimci cewa idan bai yi abin arziki ba to ya siyar da sa'adatul abadi rabo na har abada wan na'imil muqimi da kuma ni'ima wacce take ko na'imal muqima da ni'ima wacce take madawwamiya bi hazzin khafif da wani rabo walakantacce la yusawi shay'a bai daidai da wani abu ba idan mutum ya kalli rayuwar duniya ya ga ba wani abin da yake aikatawa na alkhairi a ciki to wallahi tallahi mutum ya fi yadda as abadiyya ne ya karɓi ƙarya walau talab Allah ta'ala da a ce bawa ya nemi Allah madaukakin sarki wa daral akhirata da kuma lahira gidan lahira an zan kuma banda banda gidan lahira wani ko wani ne wani ne matar shi tana zaune suna zaune su biyu yana dan samun arziki haka yana dan samun arziki yana samun suna gidan haya yana samun kuɗi kasuwa na kawo masa sosai shi mai gida kaga ya kamata mu ce fili mai gina gida tunda dai yanzu kana samu sai ce ki Allah ta fita shi gidan duniya ya dama ni gidan lahira ne a gabana shi neman aure yake zai yi mata kishiya shi kenan ba a daɗe ba shi ke nan siyo mata kishiya sai rigima ta saure kuma tsakaninsu da amaryar ba a daɗe ba sai arziki kuma na ta ƙasa kuma suna ta ƙara rigima da amaryar sai ya saki amaryar rigima kuma ta ci gaba sai ta dawo kan uwar gidan shi ne aka zo wajen wani shari'a shi ne sai wani bayani ta ce ala ga tumana ka gan shi nan tun yana samu wata rana na zauna muka zauna da shi a matsayina na matarsa na ba shi shara na ce mun a ce a gina gida ya ce min gidan lahira shi ni gidan duniya ne a gabana to shi gidan lahira ne a gaban shi to gidan duniya bai samu ba kuma gidan lahiran da ya sama ya kubuce masa <laughs> to kaga wai wai shi ya ce gidan lahira <laughs> ta fata ta ce gidan lahira <laughs> to ba in wannan gidan lahiran ba gidan lahira ai baya kubcewa to shine sai yake cewa al-Imam ibn al-qayyim yake cewa na'am yace yace yace la la'afahu zalika al hadd mawfu'an da Allah ya ba mutum wannan rabon mawfu'an cikakke wa akmala minhu kuma da ya bashi wanda ya fice ka amma fi ba'd al-athari kaman yadda yazo a cikin wani asari ibn adam bi'i dunya bil akhirah tarbahu ma jami'an haka ce Allah ya ce ya kai ɗan adam ke da duniya ka ce lahira sai ka rabauta duka guda biyu ka samu ribar duka biyun idan ka saki duniya ka kama lahira to Allah zai baka duka biyun ولا تبع الآخرة بالدنيا تخترهما جميعا amma kada ka ce da lahirar ka ka sai duniya sai a asarar duka biyu, ba riba ko kuɗi ma ba za ka sama ba wa qala ba'd as-salaf sai daga cikin magabata yana cewa ibn adama ya kai dan adam anta muhtajun ila nasibika min ad-dunya kai ka fi bukatar rabanka na duniya har kake nunawa wa anta ila nasibika min al-akhirati ahwaju kuma amma abinda baka sani ba shine ya kamata ka fi bukatar ka na lahira daga duk lokacin da ya zama an samu ta'arubi tsakanin raban duniya da raban lahira to mutum ya saki rabon duniya ya kama na lahira sai Allah ya bashi duka fa in bada'ata bi nasibika min ad-dunya adha'ata nasibaka min al-akhirah idan ka ce zaka fara da rabanka na duniya to wallahi zaka rasa rabanka na lahira wa kunta min nasibi ad-dunya ala khatari sannan kuma rabon duniyan naka ya kasance akan hadari wannan tafsiri yake mana ko man kana yuridu العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء كما لمن نريد أما ومن أراد الآخرة وتعالها تعالها وهو مؤمن أغني وكذا تفسير yake mana. wanda ya kama duniya ya saki lahira to duka zai rasa su ko kuma ya samu duniyar a bashi amma zuwa wani lokaci a kwace kamar yadda muke gani amma wanda ya kama lahira ya saki duniya to ko da ya rabu da duniya lahira tana da. wa in bada'ata bi nasibika min al-akhirati fusta bi nasibika min ad-dunya idan ko ka fara da rabanka na lahira sai ka rabauta da rabanka na duniya ma fanta zamta hunci zama sai ka ganshi a zare shi yasa duk mutumin da ya fuskanci lahira to duniya za ka ga a zare take amma mutumin da ya zama ɗan duniya to sai kaga ta tashi ma a shirme take kazu nake nake magana da wasu nake ce musu wai gwamnatin Najeriya irin su Jonathan idan suka je wani mitin din na sati satin nan wai suke cewa me suke cewa ni dai na ga mukan yi mitin don ranar da ba a zo da wani karfin jiki ba sai ga din mitin din bai dadi ba to wai su ne suke zuwa bis taki kan laraba yau din nan fa kila sun ma gama yanzu ko kuma ya musu tsawo ta ɓaɓɓalle da yawa kila suna can ma suna yi wai me suke faɗa a mitin ɗin da jonathan yake yi da ministocinsa kowa sai ya kawo a kawo a kawo ya ce to ga matsala kaza ko ko me suke faɗa abin yana kwakwalwa tana to duk 'yan duniya haka suke a bude. Shi shi yasa sayyidina ali ya maka nasiha a wani asarin sai yake cewa kun ibn al-akhirati wa la takun ibn ad-dunya ka zama dan lahira ka zama dan duniya akwai ɗan duniya Ɗan duniya lalata tuce la ne bahaushe ke cewa dan duniya hayakin taba ko to dan duniya hayakin taba hayakin taba a hura ta hanci a hura ta baki ta hutu ta hanci kwarewa ke a shan sigari mutum ya kai baɗala kenan a ya kai ya kai ya kai lalatacce a shan taba ya rika hutuwa da ita ta hanci in eh, na ƙarshen kwarewa na ya nuna maka su ne isassu a gari eh, ya hura su kawai sai daga tana fito mata ta hanci shi shedani Allah shirya to Allah shirya tattau صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله قيم كراتنا بابا أوا من شيء يا كماتا أسانا للتافي نقص قصة تو تقني دي داسنا ها لا mu karanta بيان فضل علم السلف على علم ilmin khalaf littafi ne mai saukin larabci amma kuma yana da bayanai masu su kowa zai iya tafiya da shi sha Allah za a kawo ba a samun littafi ma dai za a kawo shi sai a yi shi fara sati mai zuwa shi ke na aiko to a madadin a madadin malamai da ɗalibai na ma'ahad suna ma ‘yan uwa godiya waɗanda suka zo suka yi tsaron jarabawa tun daga ranar asabar har zuwa yau da aka gama da waɗanda suka yi ɓangaren sati ɓangaren matan aure da kuma waɗanda suka yi ɓangaren lamiyar yara ta yamma ana godiya Allah ya saka da alkhairi kuma gudunmuwar da aka bada mun ji daɗi Allah madaukakin sarki ya ƙara gudunmuwa wanda kuma ba samu damar yi ba su ma suna da niyya Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akwai kawa'id wannan sai ka koma ranar talata yake tambayar ka akwai kawa'id na duban matani wajen tabbatar da tasirin hadisi ko tasirin sa to kusa kusa dai shuzuliya ilahi ba ana samun mata ni ba iftirabi ana samun sha'ina sannan kuma akan kalli nassin hadisi sai a kalli wata aya da ta yi muwafaka da shi a sahaha shi daga cikin tuhuku ta ƙuyatul hadis akwai aya ta goyi bayansa ka gani ko kuma kila wata ma'ana ta wata ayar ya ɗauko yake faɗi kai tsaye ma to ana tafsirin hadisi ta wannan ah, bangaren sannan ana yin tabi'ifin hadisi ya zama kai tsaye ya saba ma wata aya sarihiya wadda kila nassinta zahirun nassi ne ko kuma nassi ne ana ana ana yin haka ko kuma ya kasance hadisi ya saba ma duk mafi yawancin abin da suka tabbata a cikin ruwaye ingantattu misali salatu tasbih cikin dalilan da suka sa Sheikhul Islam Taymiyyah ya da'afa a hadithu salatu tasbih akwai kaifiyar sallah yace duk sallolin da Annabi sallama ya karanta ba samu ta sallar da ke kama da irin ta ba sannan ga mashakka wahalar da ke ciki kuma daga cikin khafa'is na karanta ko mazan sama akwai taisiri ka fahimta to dai ibnu taymiya rahimahu al-imam ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa ya ya daddala bayani akan salatu tasbih saboda ya za'afa duk hadisan wallahu a'lam أن أكابد الليلة لولا ثلاثة أشياء ما أحببت البقاء في الأرض أن أكابد الليل وأن أجالس أقواما ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر وأن أجاهد في سبيل الله قال العبادة العلم الجهاد في سبيل الله هي التي جعلت عمر بن الخطاب أن يحبب البقاء في الأرض ولولاها لما أحب أن يبقى في الأرض baƙa'i nan ba ana nufin tabbata har abada ba ai kai dai ya dade a duniya eh. yanzu aya ko ta addu'a da laraba suke mutum a ɗalin lahu baƙa'aka shi ne ranka ya dade yi. Eh, ko a ɗalin lahu baƙa'aka bin hairati sai a ƙara ba ina amfanin mutum kuma ya rayu rayuwar banza hmm? فقايد داموة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سوهم قمتوا تشنا فبقوا حيا زبقوا تشيكوا ميبا نحن ننتزعهم